Shugaban sojin Isra'ila ya amince cewa sojoji sun gaza wajen kare Isra'ila da al'ummata lokacin da Hamas ta kaddamar da hare-hare ta ƙasa da sama da ta ruwa. Laftanar Janar Hezi helovi ya shaida manema labarai cewa ba su iya aiwatar da aikin da ke wuyansu ba, amma sun ɗauki darasi. ya ce dakarunmu su ne ke da alhakin samar da tsaro a isra'ila sai dai sun gaza a safiyar asabar saboda haka yanzu lokacin yaƙi ne shugaban yan adawar isra'ila ya lafit ya kira harin na hamas da gazawar gwamnatin netanyahu da ba za a taɓa yafewa ba Shirin samar da abinci na duniya ya yi gargaɗin cewa abinci da ruwa na dab da ƙarewa a Gaza. ya bayyana lamarin da mummunan yanayi yankin na fama dai da tashe-tashen bama-bamai tare da fuskantar toshewar duk wata hanyar samar da kayan agaji wanda isra'ila ta ce ba za ta janye ba har sai an sako mutanenta da hamas ta garkuwa da su humanitarian situation is deteriorating Wakilin BBC ya ce rashin ayyukan jin kai na ƙara ƙazanta yanayin da ake ciki ya kuma je asibitocin yankin ya gane wa idansa. da dabatar mutane ne suka rasa muhallansu sakamakon hare-haren sama da Isra'ila ke kaiwa a Gaza. Birtaniya za ta tura jirage masu sa ido da jiragen sojojin ruwa a gabashin Baharum domin nuna goyon bayanta ga Isra'ila. Ofishin Firaministan Birtaniyar ya ce jiragen za su fara aiki ne a ranar Juma'a domin hana duk wani yunkuri na shigar da makamai ga kungiyar Hamas a yankin. Tunidi Amurka ta kai na ta tallafin jiragen a Isra'ila. To kuna sauraron labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na BBC. Faransa ta haramta zanga-zangar nuna goyon baya ga Falasɗinawa bayan da Hamas ta kai hari a Isra'ila. Ministan harkokin cikin gida Gerard Damanin ya ce akwai yiwuwar masu zanga-zangar su kawo cikas ga zaman lafiya lamarin da ka iya sanyawa a kama waɗanda suka shirya zanga-zangar faransa da tafi kowace ƙasa a turai yawan yahudawa da musulmai na fuskantar zanga-zangar ƙin jinin yahudawa tun ranar asabar lamarin da ya kai ga kama mutane sama da ashirin Wata kotu a Sweden ta samu wani matashi mai shekaru ashirin da bakwai wanda ya kona Alƙur'ani da laifin yada ƙiyayya mai alaƙa da ƙabilanci. mutumin ya ce ya aikata hakan ne saboda ya bata addinin musulunci sai dai kotun ta yi watsi da hakan tana mai cewa hakan kamar kaiwa musulmi hari ne bidiyon lokacin da mutumin ya kona ƙur'anin na ɗauke da wata waƙa da ke kira da a shafe musulmai daga doron ƙasa masana shari'a na ganin cewa wannan hukuncin da ake ganin shine na farko da wuya ya yi wani gagarumin tasiri To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla a gaida Rabi'atu Kabir Runga da labaran duniya daga sashen Hausa na BBC. To madalla Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ba Isra'ila tabbacin goyon bayan ƙasarsa a yakin da take yi da ƙungiyar Hamas. Sai dai ya kira ga israila da ta guji cutar da farar hula a rikicin. Isra'ilawa akalla dubu ɗaya da ɗari uku ne aka kashe yayin da Falistinawa fiye da dubu ɗaya da ɗari hudu suka rasa rayukansu a rikicin. Ga rahoton Bilkisu Babangida. Yayin da yake magana a wani taron manema labarai a birnin Tel Aviv, Mr. Blinken ya ce ya yi magana da dangin waɗanda kungiyar Hamas ta cafke ta kuma yi garkuwa da su lokacin harin ranar Asabar. ya kuma kara da cewa amurka za ta yi duk abin da ya kamata wajen ganin an fito musu da 'yan uwan nasu This afternoon, uh, I met with families of American citizens that Hamas has killed or taken hostage. Ya ce da yammacin yau na gana da iyalan Amurkawan da Hamas ta kashe ko yi garkuwa da su. Girman bacin ransu da asarar da suka tafka ba ta misaltuwa. Ga iyalan waɗanda suka bata akwai matukar nuna bakin ciki na rashin sanin makomar 'yan uwan nasu wani abu da bana tsammani akasarin mu za mu iya fahimta ko iya tunani idan aka ce ce kai ne a cikin irin wannan hali da suke ciki ba na fatan wani ya shiga irin halin da suka shiga muna yin duk wani abu da za mu tabbatar da ganin an sako waɗanda aka yi garkuwa da su muna aiki tare da abokan hulɗarmu na Isra'ila. Kasar Faransa za ta haramta duk wata zanga-zangar nuna goyon bayan Falasɗinawa biyo bayan harin ƙungiyar Hamas akan Isra'ila. Ministan harkokin cikin gida Gerard Damanin ya bayyana cewa akwai yiwuwar hakan zai haddasa matsaloli na tayar da hankulan jama'a kana zai kai ga haifar da cafke waɗanda suka shirya zanga-zangar da kuma su kansu mutanen da ya kira masu tada zaune tsaye. Kasar Faransa wacce gida ne mafi girma ga al'ummar Yahudawa da musulmai masu tarin yawa a nahiyar Turai ta shaida hare-haren nuna kin jinin Yahudawa tun a ranar Asabar inda aka cafke mutane fiye da ashirin. A baya dai shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya yi alkawarin cafke kungiyoyin kasar ta Jamus da ke goyon bayan kungiyar Hamas ya kuma ce wannan zai hada da tara kudade da kuma duk wasu taruka da suka nuna alamu na ɗaukaka ayyukan kungiyar ta Hamas. Rahoton Bilkisu baban gida kenan. To halkwatar tsaron Najeriya ta ce akalla 'yan ta'adda hamsin ne suka rasa rayukansu a farmakin da sojoji suka kai a wasu yankuna uku na kasar a cikin mako guda. Ta ce wato ta kuma ce sojoji sun nasarar kama 'yan bindiga fiye da ɗari. Ga rahoton Zubairu Ahmad Kasarawa. baya ga farmaki ta sama da rundunar sojan najeriya ta kai a jihar zamfara da ya sanadin hallakar yan bindiga fiye da ɗari tare da lalata makamansu da babura daraktan sashen watsa labarai na rundunar sojan najeriya manjo jiran edward buba ya bayyana cewa rundunar hadarin daji ta samu nasarori masu ɗimbin yawa a jihar kaduna inda ta hallaka yan ta'adda da dama tare da lalata sansanoninsu. on the 2nd of october troops while conducting offensive operations made contact with terrorists in biningwari local government area of kaduna state A ranar biyu ga watan Oktoba dakarunmu da ke aikin samar da tsaro a yankin birnin Gwari na jihar Kaduna sun yi musayar wuta da 'yan ta'adda inda suka hallaka hudu tare da gano bindigogi da AK-47 biyar da kuma babura goma sha shida. Haka ma tsakanin ranakun hudu da biyar ga watan na Oktoba lokacin da dakarun soja ke sintiri sun samu nasarar kama wasu masu aikata manyan laifuka ashirin da shida tare da masu satar mai da adana shi ba bisa ka'ida ba a Gwagwalada da ke yankin birnin tarayya Abuja. Abuja of FCT. mai magana da yawon rundunar sojan ta najeriya ya ce rundunar ta kuma samu ta gagarumar nasara a karamar hukumar mulki ta safana a jihar katsina location was active with terrorist activities. Accordingly, it was acquired and attacked with rockets. Yanki ne da 'yan bindiga ke ci gaba da ayyukansu na ta'addanci. Mun samu labari game da su, wanda wannan ya bamu damar kai musu hari da makaman roka, inda muka tarwatsa su tare da lalata makaman nasu. Rundunar Dakaru ta hadirin daji ta kuma hallaka 'yan ta'adda tara a wurin, kazalika ta samu nasarar kama sha biyu da kuma ceto mutum ashirin da biyar da aka yi garkuwa da su. arrested 12 of them, and rescued 25 kidnapped hostages. Manjo Edward Buba ya ambata cewa sojin Najeriya sun kai hare-hare ta sama a yankunan Damboa da Goza da Badagali da ke jihar Borno inda suka yi ruwan rokoki ga gungun 'yan Boko Haram. ya ce a kudu maso gabas ma sun fatattake da dama daga mayakan IFAB da gungun kungiyoyin matsafa da ke cin naman mutane a karamar hukumar mulki ta Ikwe da ke jihar Imo, Zubairu Ahmad Kasrawa, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. yi riga kowa da irin tasa. A Najeriya wasu jihohi da ke yankin arewa maso yammacin kasar sun yi kuro wajen ɗaukar matakan shawo kan matsalar rashin tsaro da ke addabar jihohinsu. baya-bayan nan ne gwamnatin jihar Katsina ta kaddamar da rundunar 'yan banga da za su yi aiki tare da jami'an tsaro domin dakile ayyukan 'yan fashin daji da 'yan ta'adda. Duka dai an ba su horaswa mai nagarta an da musu kayan aiki wanda kayan aikin da aka tana musu da muka yi lissafi kudi sun kai kusan kimanin naira biliyan goma da motoci da babura da gurin zama da ofisoshi duka da za su zanna domin su aiki. Shin ko kwalliya za ta biya kuɗi? kuɗin sabulu? Waɗanne hanyoyi ne ya kamata a bi domin inganta tsaro a waɗannan jihohin? Wannan na cikin batutuwan da za mu tattauna a filin ra'ayi riga na wannan makon. To madalla da fatan za ku turo muna da ra'ayoyinku a hanyoyin da aka saba. to shugaba bola ahmed tinubu ya nada wala olukoyode a matsayin sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar wato efcc naɗin na zuwa ne bayan watanni uku da dakatar wadda shugaba Tinubu ya yi wa abdulrashid bawa a matsayin shugaban hukumar ta efcc wanda har yanzu yana tsare a hannun mahukuntan ƙasar ga rahoton abdullahi bello dingiza Sanarwar ta ce nadin Mr. Olukoyede na tsawon shekara hudu ne a matakin farko, amma sai majalisar dattawa ta tabbatar da shi mai magana da yawon shugaban kasar Juri Ingilale ya ce shugabancin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na kasar na samun sauye-sauye cikin 'yan watannin da suka gabata tun bayan hawan Bola Tinubu ragar mulki a ranar 29 ga watan Mayu. A ranar 14 ga watan Yunin 2023 ne Bola Tinubu ya dakatar da Abdulrashid Bawa a matsayin shugaban hukumar EFCC kuma har yanzu yana tsare a hannun hukumomi hukumomi ba tare da an gurfanar da shi a gaban shari'a ba. Sanarwar dakatar da Abdulrashid Bawa ta ce an ɗauki matakin ne don ba da damar yin sahihin bincike kan yadda ya gudanar da aiki a lokacin shugabancin nasa. matakin ya zo ne bayan zarge-zarge masu nauyi na tozarta mukaminsa kamar yadda sanarwar dakatar da shi ta bayyana kusan dai wannan wata al'ada ce ta shugabancin hukumar efcc domin kuwa tun bayan kafa hukumar shugabanninta ba sa wanyewa lafiya da mukaman nasu mr ingilale ya ce matakin da shugaban kasar ya ɗauka na nada ulu kayede a matsayin sabon shugaban efcc ya samo asali ne daga damar da aka bashi bisa tanadin dokar da ta kafa hukumar efcc a shekarar 2004